أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا وديا تتبت بألا ubangijin talikai wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha ɗaya ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da talatin da ɗaya ne ko ɗaya talatin da ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi na mufti al-am al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahullah ta'ala inda muka kwana a cikin kitabu salah babun fi ahkamil jana'iz babun da ke karantar da mu hukunce-hukunce wanda ke rataye da sallar gawa wannan shine majalisunmu na ɗari da casa'in da uku a cikin jerin gwanan karatun wannan littafi kafin wato hutun ramalana malam ya mana bayani akan yanda ake wanke gawa za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa ثم يغسل ميامن جسده idan an zo wancan gawa daga cikin ababen da ake so shine na farko dai a suturta wannan gawan kada a ga komai na al'aurarsa na biyu a sami ruwa mai tsarki na uku za a suturce abin da yake daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa saboda shi ne al'auran ɗa namiji daga cibiya zuwa gwiwa wanda zai wanke gawar da wanda zai taimaka masa ya kasance suna tare suna aikin wannan aiki na wanke gawa idan an zo ana so a ɗaga gawar a ɗaga ta haka kamar ta zauna hikimar da ke ciki shine in an daddanne cikin in akwai ragowar ba haya ko bawali da yake cikin cikin da ya tsaya in aka ɗan ɗaga shi haka kaga zai tattaro zai zangara ƙasa tunda abin da ke kontrolin ɗin duburan ido ne kuma idan babu shi saboda babu ran da ke kontrolin ɗin idan balle kontrolin ɗin dubara. Maza ce al'ainu wika ushah ido shine maɗauri na dubura ta fa idza aina ne idan idanuwan nan guda biyu suka kwanta suka yi bacci istaqlaqa alwika'u sai igiyar da ke ɗaure dubura sai saki to kaga in aka ɗaga shi duk abin da yake zai gangaro to in aka zo masa wanka kaga cikin sauki duk zai fita ba sai in an gama ba kaga yana ƙara fitowa da yadda ka ga an masa wanka an gama kuma wani datti yana ƙara fitowa to rashin ɗaga shi da ya masa hakan shi ke jawo haka to shi ne malam ya ce za a masa alwala kamar yadda kake yin alwala na sallah amma ba a shigar da ruwa a bakinsa da hancinsa saboda ba yi da control ɗin da zai iya control ɗin ruwan ya gangara na cikin bakinsa sannan bayi da control da zai iya control ɗin ruwan na hancinsa zai iya gangarawa saboda babu rai a jikinsa kuma duk abin da ke cutar da mutum yana da rai in ya mutu ma yana cutar da shi wannan yana daga cikin dalilin da ya sa manzon Allah ya hana a ɗauki gawa daga wani gari zuwa wani gari ko daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa saboda duk abin da zai wahalar da shi yana da rai to ko ya mutu haka zai wahalar da shi kuma dalilin da ya sa manzan Allah ya hana karya kashin mamaci kenan yace in ka karya shi kamar ka karya shi ne da rai yanda mutum yake da rai in aka karya shi ba yana jin zafi ba haka shi ma matacce zai ji zafin sai dai ba bakin magana amma zafin yanda take da rai take ji haka matacce ma yake jin wannan zafin to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to ne malam yace summa nuna mayanina jasadihi kai da kake masa wanka sai ka wanke daman mamacin sai a zuba ruwa a wanke dama har zuwa ƙasa a wanke shi وهي صفحة عنقه اليمنى malam ya ce daman da ake magana shine fallon tafin kumatinsa ana ganewa na wuyansa haka daga nan duka a wanke masa maye da hulyumna wa katafahu sannan hannunsa na dama da kuma kafaɗarsa an gano hannunsa na dama da kafadarsa duka ran haka ya shiga to in aka zo za a wanke shi haka haka har zuwa ƙasa nan har zuwa nan har ya kai ƙasansa wajen ƙafa da baki ɗaya dama gaba da baya idan an gama sai a dawo hagu shi ma sai a wanke shi haka har zuwa ƙasa gaba da baya ana ganewa to amfanin waɗanda za su dinga rike maka gawa kenan suna karkata maka kai kuma mai zuba maka ruwa na zuba kai kuma kana cuɗawa kana wankewa summa shiqqa sadrihi al-ayman sa'annan bangaren rabin ƙirjinsa na dama wa jambahu al-ayman da gefensa na dama wa fakhidhahu al-ayman da cinyoyinsa na dama wa saqahu wa qadamahu mayamina da kuma ƙaurinsa da tafin ƙafansa na dama duka za a wanke wato wannan bangaren gabaki ɗaya za a wanke yanda kake yin wankan janaba an gane to haka za a wanke daman gabaki ɗaya har zuwa ƙasa thumma yafsilu janibahu al-aysar kadhalik me wankan sai ya zo da bangaren mamacin na hagu in an gama na dama sai ya zo ɓangarensa ta hagu shi ma haka daga kan haka wuya a sauki kafaɗa a zo ƙirji a zo wajen cibiya a zo cinya a zo ƙauri a zo tafin ƙafansa na hagu shi ma duka a wanke shi ثم يقلبه على جنبه الأيمن سيك جويا شيء أطنقر تتداما فيغسل شقه شق ظهره الأيسر سي وينكي طنقرا باين سنهب كذا أن تركت شيء في وانكي ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون shi ne wankan ya yi amfani da sidir shi ne ganyen magarya hikimar da ke cikin amfani da ganyen magarya asali ganyen magarya kamar sabulu yake idan ka jika ganyen magarya busasshe a cikin ruwa ka girgiza shi ka girgiza shi zai fitar da kumfa idan ya fitar da kumfa ka ga da babu wani omo ko abin nan to sai ya amfani da shi kamar yadda ake amfani da omo ko sabulu zai wanke jiki to in ba a sami wannan ganyen magariyar babu shi a ƙasa to sai a samu sabulu mai kyau mai ƙanshi sabulu dai wanda ake wanka da shi sai a masa wankan da sabulun shi ne malam yake awon sabulu ko kuma amfani da sabulu ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التفصيل an so kai ne wankan kai da kake yi wa mamacin wankan ka sami anglo ka a hannunka bi ma'ana ba a so ka amfani da hannunka direct wajen yi masa wanka an so ka sami anglo sai ka a hannu ka masa wanka kana cuɗa jikinsa a lokacin da kake masa wanka saboda suna ce idan ka gama masa wanka kai ma kai wanka wanka irin na ibada ka gama yi wa gawa wanka to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ma ka je kai wanka wanda kuma aka ɗauki gawa tare da shi a kafaɗarsa ko da na sakon biyu ne ka rike sake wani da Allah bare rike kadan taka daya biyu uku wani ce ni ma barin kamu saboda in samu lada to kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da kyau in ka koma kai sake alwala amma alwalar da zaka sake ba ya warware wancan alwalar ka bace sunna ce mustahabiya dan manzon Allah ce man yaghtasala jinazatan falyaghtasil wanda ya yi wa dawa wanka shi ma ya wanka wa man hamalaha fal yatawadda wanda ya ɗauki dawan ya rike ta to in ya dawo ya yi alwala amma duka wannan ba na wajibci ba ne na mustahabbanci ne in ka yi kana da lada in baka yi ba ladan ne ya kubuce maka amma baka saba wa Allah ba kuma baka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ladan da ake samu a wannan aikin shine ka rasa sai malam ya ci gaba da cewa wal wajibu wahidatun واحدة in حصل abin da yake wajibi a wankan gawa shine wankan farko shine na wajibin ana ganewa sai ya ce in hasalal inqa'u amma idan jikin ya tsaftatu in ba a yi na biyu ba ba yi na uku ba babu laifi amma na farkon shi ne wajibi na biyu sunna ce mus'abiya. na uku ma ne mus'abiya ne na hudu ma musabiya ne na biyar ma mus'abiya ne na shida ma mus'abiya ne na bakwai ma mus'abiya ne ko na takwas ko na tara gwargwadon yanayin halin da shi mamacin ya fada misali hatsari ya yi da ya hatsari sai ya zama na cewa yana bleeding kaga dan kun mai wanka na farko na biyu ba zai sa jinin ya ne ya tsaya ba sai ku ƙara na uku ba zai hana ya tsaya ba sai ku ƙara na hudu da na biyar ba zai hana ya tsaya ba sai ku haɗa na ne na shida na bakwai har yanda zai samu takaitan yawan jinin kaga an tsabtace shi ko kuma shi wannan mamacin ya fada cikin kwalta ne kaga ko kwalta na da zafi ko motar kwalta na dauka an yi mutum ya fada ciki da ya kai labari to kaga in ya zo ai da tun zai rike jikinsa to kaga sai an tsabtace shi ta yadda babu wato wannan dankon kwaltan a jikinsa kaga yanzu ya danganci adadin wankan da aka samu tsabtan shi za a yi ko mutum ya fada cikin salga an gane ya mutu a ciki kaga yanzu an ciro shi kaga aiki ne ne to shi ma kaga sai an ɗauki yanayi yadda tsabtan ya samu haka za a yi masa ko mutum ya fada cikin taɓo mai danko wanda ka ga wani taban kana saka ba za ka gaya, ya ya shige to irin wannan za ka ga ya matse jikinsa to kaga sai an ɗauki wannan lokacin ana masa wanka har a tsaftace shi sannan sai a tafi da shi shi da sai malam ya ce wal mustahabu salatu salatin, amma abin da aka fi so a shar'ance shine a masa wanka guda uku a yi na farko da ruwan zalla na biyu sai a yi shi da sabulu ko da sidir da abin da ya sawwaka na wanda zai taimaka wajen tsabtace jikinsa sai a yi masa na biyu na uku kuma sai a sa ruwa zalla ruwan kuma shine wanda za a sanya masa turare a ciki ko kafo shine na uku saboda manzo Allah ya ce waj'al fi akhirihinna kafur ku sanya a ƙarshen wankan da za a masa a sa mai kafur au shay'an min kafur ko kuma wani abu na kafur mai tsakamci kaga turare ko makamancin wannan wa in lam yahsul al malam malam yace in ba a samu tsaftacewan jikin wannan mamacin ba zaga fil ghasalati sai shi ne wankan ya ci gaba da ƙara yi masa wanka حتى ينقي إلى سبع غسلات حرف أن تبتشي شزوى تبتشي وانا وانكا بدا بقي ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أنسو وانكا كرشي أسنى كافور لأنه yusallibu badal al-mayyit saboda shi kafu yana sandarar da jikin mamaci ya ƙarfafa shi wa yutayyibuhu kuma zai sa shi ya yi ƙamshi wa yubarriduhu sannan kuma zai sanya shi ya yi sanyi an gane zai sanya jikin ya ɗan samu sanyi-sanyi fali ajli zalika dalilin haka yuj'al fil ghaflati al akhira li yabqa atharuhu akan sa shi ne a ƙarshe saboda sahun wannan ƙanshin ya tabbata a jikinsa ko da za a shigar da shi kabari za ka ji ƙamshin na tashi an sa littattafani an rufe shi za ka ji ƙamshin na tashi a jikinsa ثم ينشف الميت بثوب ونعوه in an gama masa wanka ba kafura ai kaga yana da dan dubu dubu dubu ko in an sa a jikinsa zai dan abin nan sai a samu zani sai a goggoge wannan jikin an gane ko a sami tawal sai a goggoge jikinsa da shi kaga an ƙara tsabtace shi kai ma an kai wanka ba kana sa tawul kaɗan to sai a masa da shi wa yuqaffu sharibuhu idan ya tara gashin baki ana so kafin a kai shi makabarta a rage masa a rage masa gashin baki ana ganewa wa yuqallamu azafiruhu sannan a yayyanke kumbunansa kada kai shi da fakafakan kumba a jikinsa don wani ka gan shi da kasan 'ya'yan arna yake zungurorin kumba za ka gina yana da shi in ka mai magana zai ce ina so sa jiki ne shi ka ce mai manzo Allah a zai ce ba shi yana so sa jiki ya za yi kuma shi ma ya so sa jiki ma tsafta ne da ce mai manzo Allah ya yi umarni a daina ta zai ce ma yi wannan kaza ne kaza zai kawo maka wasu flimsy excuses zai kawo maka shine malam yace wa yuqallamu azafiruhu in talat sai a yayyanke kumbunansa idan suka yi tsawo wa yukhadhu sha'ru ibtayhi sannan gashin hammatansa za a rage masa a yanke a cire masa su kaga da yawa ba da ake musu wanka ba a biyu wannan ko faka faka ko ake yi a wuce wajen to in aka ga gashi ya taru a hammatansa a rage masa a cire masa wa yuj'alu al-ma'khudhu ma'ahu min fil kafan a sanya abin da zai rike shi na mikafani wa yudaffaru sha'ru ra's mara in mace ce sai a mata kun sai a mata ne kitso amma kitso guda uku ɗaya biyu uku sai a kwantar da shi idan mace ce mai gashi sosai kaga sai a juya shi baya ya kwanta an gane galiban za ka ga mu matan mu anan ba kamar laraba ba ne da jajaye gashi yawanci ba wuce tsoya an gane to sai a ɗaure kaga tunda mata ne yan uwanta sai a daure nan a daure nan sai a daure na sama sai a juya shi baya shine malam yace salasata qurunin za a mata kitso uku shine ƙaho uku ɗaya nan gefen hagu ɗaya gefen dama ɗaya goshinta shine sai a mai da shi baya wa yusdalu min wara'iha sai a juya karkata shi bayanta shi wannan gashin sai a tura shi ya tafi baya ba wai za a bar shi haka kurin yayi tuntum a kai ba a sai a kwantar da shi bayanta haka wa amma idza ta'azzara ghaslul mayyit malam ya ce idan wanke gawa ya gagara saboda wasu dalilai li li'adamil ma saboda babu ruwa saboda ba a samu ruwa ba au khifa taqattu'uhu bil ghasl ko kuma ana jin tsoron shi mamacin zai yayyanke in aka wanke shi musamman mutumin da wuta ya ci shi ko ya kone da wuta in aka ce za masa wanka ai kaga duk zai yayyanke ko kuma ya fada cikin kogi gawar ba a ganta ba sai bayan sati ɗaya ka ai kumbura take yi to kuma kana taɓa ta za ta iya fashewa ko kuma ta dinga yayyankewa tana saɗewa to irin wannan in aka ji tsoron irin wa'annan dalilin kalmajudum kamar kuturu wanda kuturta ta fata-fata da shi ta zama dalilin mutuwarsa kasan kuturtar na ci yana ci yana ci har zai cinye ne jikin da gabansa to kaga wannan an ce za a masa wanka duk zai yayyanke Wani muhtariq da wanda wuta ne ya kona shi wato idan wuta ta kona mutum za ta ga ai baya iya yin wani abu akwai wani ɗalibinmu Allah ya ji kansa da rahama barra'u ɗan jos ne ya gama karatunsa a sudan ya gama masters ɗinsa ma ya shiga mota irin makafolo ɗin nan motar ta yi hatsari wallahi yana kallo wuta ta zo ta cinye shi wuta na zuwa har ta cinye shi a cikin motar ta ƙona shi duk suka ƙone a cikin motar to kaga wannan ko da an ciro kaga ba zai yi a ce za a masa wanka ba saboda yanayin kunar ko kuma mutumin da gobara ta kama shi Allah ya ji kansa aw kana almayitu imra'atan ma'a rijalin laysa fihim zawjuha ko kuma mata ta mutu a cikin tawagar mutanen da ba mijinta a ciki ana tafiya sai hatsari hatsari kuma hatsarin a tsakiyar daji motar ta yi kwandam wasu suka mutu kuma a ciki akwai mata kuma musulmai ne amma ba mijinta yadda ba ta halatta ka taɓa ta da rai haka bayan ta mutu ma baya ba ya halatta a taɓa ta to irin wannan yaya za a yi mata wanka shine aurajulan ma'a ma'anisa'in ko kuma namiji ƙara cikin mata shi kadai ne namiji duk sauran mata ne kuma Allah ya kaddara shi kadai zai ya mutu laisa fihim zawjatuhu a cikin matan ba matarsa to yaya za a yi sai ce fa innal mayyita fi hadhihi al ahwal mamaci a irin wannan halayyar yuyammamu biturab sai a masa taimama da kaza duk da garuwan kaga da a masa wancan da ya kone kaga sai a masa taimama wancan da ya fada ruwa sai a masa ne taimama shi kuma wannan namijin shi ma sai a masa taimama bi mas'i wajihi wa kaffaihi sai a shafa fuskarsa da tafin hannunsa min wara'i ha'ilin shi ma akwai shamaki a tsakani alayajin masihi a hannun wanda zai shafa tun da mata ne ko an gane in mata ne za su masa taimamin kaga ya zama na akwai hangulo akwai wani abu a hannunsu ba direct za su taba ki ba an gane haka shi ma ba direct zai taba ta ba saboda baya halatta wanda ba muharramin mace bai taba ta wani yana daga cikin kuskure da yawa da mutane suke yi idan an zo da gawar mace shi gawar mace ya sha daban da namiji a shari'a in an zo da gawar ko da babar ka ce in a wayewar garin ka sadu da matarka ba za ka taba ta ba shi ne ta'idar ba za ka taba gawar ka shigar da ita kabari ba don Usman bin Affan radiyallahu anhu ranar da matarsa ta rasu ko ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka zo shigar da ita kabari manzon Allah ce duk wanda ya tara da iyalinsa jiya da daddare gari ya waye yau da shi kada ya taɓa ta sai na Usman sai ya tsaya kaga mijinta ne amma bai iya taɓa ta wa ta dacewa ya sa shi amma sai da shiga ba kaga wannan mutane suna kasan sani sannan kuma sai muharramanta ‘ya'yanta da ƙannanta ko yayyinta kaga suna wurin in sun rike dawar sai su ce bismillah wa billah ala millati rasulillah shikenan su aka ce su faɗi masu sawa amma sai ka ga wasu mutane in aka sa za a sa sai ka ce suna la ilaha illallah muhammadan rasulillahi sallallahu alaihi wani kuma zaka je na cewa bismillah wa ala millat wa ka faɗi ba sai aka ce ka faɗi ba shi da ya riƙe dawar zai sa shi aka ce ya sa da sunan Allah a bisa tafarkin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nake sa wannan gawar to kai ka sa gawar ka ga da cikin kuskure da yawa da mutane suke yi sannan wajen shigar da gawa shi ma akwai yadda shari'a ta ce an gane ana shigar da shi ne ta wajen kan to amma mu in muka zo da gawar muna ajiye ta ne a gefe sai a ɗauka kawai sai a shigar ba ka ci shigarwa ba don komai manzo Allah ya koya mana kaka ce a kaka da kakanni haka muke yi eh Allah ya saka da alkhairi kila lokacin ba a sanar da su ba ko kila malaman su ba su karanta hadisin ba to kai yanzu da ka karanta in za a shigar ga yanda manzala ce ku shigar kaga wannan yana bukatar natsuwa duk lokacin da aka samu wannan amma sai kaga kowa a lokacin shi ma malami ne a a yi kaza a kaza za yi a'a ku bar ma'abuta sani a wannan gabar su yi mutane bayani kada a fada cikin kuskure kuma idan aka zo a shi kenan wa'azi da mun ba dole bane kuma in akwai bukatar yin wa'azi ake yin wa'azi ba sharaɗi ba ne duk gawar da aka kawo sai an yi wa'azi misala ba ta yi ba za a kawo kawai in an gama ya ce ku yi addu'a in lokacin da aka samu dalilin wa'azi shine an zo ba a gama haka gawar kabarin ba sai manzan Allah ya fara wa'azi ana gamawa aka shigar ya to mu za ka ga da yawa ma malamai musamman ma malaman sunna ba za su fara wa'azi ba sai an gama mai dawa kaga wannan kuskure ne a lokacin da za ka yi wa'azin to ya zama na cewa a daidai gabar da ake ƙoƙarin haka kabarin ana daidaitawa an sa shi a ciki ba a riga an rufe shi ba ana gama rufe shi to baya halatta a ce komai kai addu'a ya kamata saboda ana gama rufe shi mala'iku za su zo mun karin da nake nan kuma dalilin addu'an shi ne Allah ya bashi daman ya amsa tambayar to sai ka bangare da wa'azi wani sai ga an gama rufe gawa fa an yi minti goma wai ana wa'azi goma sha biyar ana wa'azi har ka jana Allah ya saka da alkhairi wa yake ka faɗi haba daidai bane shi ma kansa wannan bid'a ne kuma malaman sunna su suke yin wannan ya saba ba daidai bane maza Allah ya gama ana gama haka kabarin an sa shi a ciki kawai sai yanke. sai ce istaghfiru li akhikum ku roƙa wa ɗan uwan kuɗin nan yanzu gafarar Allah wa sallallahu lahu tasbita ku roƙa masa Allah ya bashi tabbatuwa fa innahu al'ana yus'al saboda yanzu da aka gama rufe shi mala'iku guda biyu blue black dan manzo Allah ya siffanta su munkarun blue black nakirun blue black haka siffansa yake kuma ba sa magana a hankali suna magana ne kamar tsawa ne doɗe kunne da mutumin banza da muni ne haka suke magana su haka Allah yi su ba sa magana a hankali da ƙarfi suke yi muni mai imani shine Allah ke tabbatar da shi yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha ina fata mun gane to haka ya kamata a yi to haka ake so a yi a duk lokacin da aka zo da gawa a yi mata ana gaba shigar da ita to a yanki ba wani maganar addu'a yanzu za a roƙa mata gafara ne saboda yanzu ta fi buƙatan addu'a amma sai ka gwani ya minti talatin an gama binnewa fa amma wai wa'azi yake har wasu ba sai sun gaji sun fara filalewa ɗaya bayan ɗaya kuma galiban ba a yi sai masu kuɗi in mutumin na da kaya to za ka ga an yi amma in yaran malam shehu ne ko za ka na wanzu Allah ya ce isa ne Allah Allah ke kowa ya tafi amma in akwai kaya to sai ka ji wani salo na wa'azi kala kala saboda akwai return amma talaka ba za mai haka ba to kaga duk wannan yana daga cikin kuskure da yawa da ake yi Allah ka shirya da mu masu yin haka su kuma Allah shirya da su ya ganar da su shi da sai malam yace wa in ta'azzara ghaslu ba'd al-mayyit idan wanke wani bangare na jikin mamacin ya gagara gusila ma amkana ghasluhu minhu sai a wanke inda zai yiwu a wanke daga jikinsa wani waje ba zai yiwu a zuba mai ruwa ba kila saboda riɗewa misali masu kansa ko mutumin da kansa ta ci nan gefen kaga in ka ce za ka yi akwai matsala a ko to kaga inda bai ci ba sai a wanke inda kansa ya ci sai a kyale ba zai yiwu a ce za a wanke wurin ba saboda yanayin da kansa ya yi fata-fata da wurin an gane to irin wannan sai a kyale shi shi ne sai malam ya ce wayu wayu yumimma anil baqi ragowan da ba zai yi a wanke ba sai a masa taimama sai a shafa wurin shikin wa yusahabu liman ghassala mayyitan an so ga duk mutumin da ya wanke gawa an yaghtasila ba'da tagfirihi shi ma yayi wanka bayan ya wanke gawa wa laysa zalika biwajibin malaki amma fa ba wajibi bane in ka mai wanka baka wanke baka yi wanka ba baka da laifi amma ladan ne ka rasa amma inda za ka yi to abu ne mai kyau in ko baka yi ba baka yi laifi ba shikenan ka je kai harkokinka wannan gabar ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu daura akan ahkamut takfin hukunce-hukunce da ke rataye da lakafani insha Allah subhanahu wa ta'ala to a wannan gaban ya kamata mu dasa aya sai Allah ya raya mu zuwa gobe insha Allah za mu dawo da karatun riyadus salihin za mu fara karatun riyadus salihin na'am in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muke. wa alaikum salam na'am a cikin ruwa Eh akwai karancin fahimta na addini mace ce ta fada a cikin ruwa kuma sun iya ruwa sai suka kiwon shu a nasu ustazai ustazancin su abin da ya gaya musu ai baya halatta a taba ta sai suka kyale ta kaga ta fita banza ke to kaga wannan ya saba abinda malamai suka ce ko azumi kake yi wajibi ne ka karya azumin in za ka iya ceto wannan ran saboda ka karya azumin ka je ka shiga ka ceto wannan ran ka zo da ita to balle a ce wai mutum ya ce a ah, to ka san yana sababbin ustazan nan haka suke ko eh, ko da mutum yana sallah ne ya gani ce yanke ji saboda ceto wannan ran an gane wannan yana da cikin kuskure da mutane suke yi an gane ai wannan babin cetar rai ne yawa wa alaikum assalam na'am na'am yana daga cikin kuskure da yawa da mutane suke yi shi sa tun kana da rai ka yi wa iyalanka wasiya wane nake so yi min wanka wane da wane da wane to in aka zo ana maka wanka a ka'ida kenan a shar'ance ba a so kowa ya zo har abokanka ba kowa ke ba dama ba yanzu na zo wata dagula maka lissafi ne a wurin an gane har abokanka ba kowa ke bari ya zo inda ake wankan gawa ba in aka gama to ba laifi za a iya kiran abokai makwabta da sauransu su zo su yi maka addu'a ba matsala a wannan amma lokacin da ake maka wanka ba kowa ake dan ya zo wurin ba amma sai ka ga abin mamaki wannan zai zo wannan wallahi abin takaici ni har yau ina tuna babban mutum ne a ƙasar nan ya mutu Ni uku muka aka kira mu zo mu yi masa wanka wallahi muna masa wanka abokansa na falo wasu sun bude jarida suna karantawa gagawa ana shewa ta suke yi har tsaki ake yi sai da na kasa hakuri na leko ke jama'a muna wankan gawa da Allah ku shiru Baba yara karara ba manyan mutane ne a ƙasar nan sai da na ce jama'a muna wankan gawa ne fa ina fitowa wani ya ni da wasa irin a kafar ta fita shafa mana ga sai a kan kalla a kan kalla ya kamata mutane ku yi ba ‘ya'yanku da magadanku wasiya tun kuna da rai ba kowa ku bari ya zo wajen gawanku ba don ba kowa ba ne yake da tsaftataccen zuciya wani akwai abin da ya kawo shi kuma dama zai nema ya yi barna muna da tarihin aka zamanin sai na Usman an mai haka wani ya ce ibnu shirin muhammad bin sirin ya ga wani mutumi yana tawafi sai yana cewa Allahumma gfirli wa ma azunnu an taghfira li ya Allah ka yafe min amma bana tsammani zaka iya yafe min sai ibnu sirin ce sai na kalli mutumin nake kai Bawon Allah kai canka ni tun da nake a rayuwata ban taba ganin mutum yana irin wannan addu'a ba kai ko wani irin lalacewa ne yasa kake irin wannan addu'a sai ce ka ganni nan ina daga cikin waɗanda suka shiga wajen gawan sayyidina Usman na yi kaman ina so in yi masa addu'a sai aka kyale ni sai mutane duk suka fita suka kyale ni da na gaba wanda ke kallo na ya ce na ɗaga hannu na kwaɗa mai maji ya ce ina kwaɗa masa mari sai hannu na ya shanye ya koma kamar shan inna Muhammad bin Sirin ya ce da na ɗaga kai sai na ga hannun gashi nan ya bushe yadda ka san wato tsandararren rake ya bushe kar ya ce haka daga hannun ya ce dalilin da ya sa ka ji ina irin wannan addu'an kenan akwai wani daman ya daɗe yana neman irin wannan gabar da zai yi wani illa bai samu ba to yanzu ga dama akwai kuma bokaye wannan an ce ka je ka nemi gawa na mamaci ka sa mai kaza da kaza da kaza sai ka ga wani yayi ko kuma a ce ya yanko wani abu alkafani ya kawo na gaza za mai tsafi iri kaza ko a jikin mamacin kaga an sa reza an yanka kaga an zo da gawa sai a yana jini me ya faru in an duba sai a ga an yanki jikinsa duk wannan ana yi Ka shi sa dole mutane ku dinga taka kuma ku da kuke yaya ko dangi ku san akwai irin waɗannan abubuwan mutane yawa suna sakaci sai ka ga barna ya shigo ba tare da sun sani ba Allah ka shirye da mu akwai wanda aka bashi laya aka bashi ya sa a bakin mamaci wannan mace ce ma ta yi kaman tana wajen ta zauna sai da aka daga an ɗan abin na kawai sai ta ɗauki layar sai ta jefa a bakin mamacin sai ta rufe da kuma ta rufe sai aka sa aka ɗinke bakin mamacin aka ɗinke bakin mamacin shi kenan shi wani aka haukata shi kuma ɗan baya nan ya dawo ya ce shi dai bai ba sai an nuna mai gawar makakabarin aka nuna ya ce shi ne da sai an nuna mai ita aka je aka bude ana bude kawai aka ga bakin a kulle ya ka Allah ya ci wancan ana bude abin ana cire layar shi wannan da ya haukace sai dawo hayyacinsa ya kusan shekara kusan ɗaya a kwanci haka mahaukaci yake to duk irin wa'annan ka ga mutane suna yi shi sa kai a matsayinka yan uwa ko dangi ko ƴaƴa a yi takatsantsan kaga wa'annan mutanen guda uku dole sai a yi takatsantsan a kansu ga malami dawosa sai an yi takatsantsan kaga mawadaci dawosa sai an yi takatsantsan a kansa sannan ga mai mulki ko sarauta kaga anan guda uku sai an dinga takatsantsan a kai saboda in ba haka ba sai a a dagwalgwala muku lissafi ba kuma kowa za ku bari ya zo ba duk kusanci na'am na'am Eh. haka ne eh kin Allah bai kaddara ni din bane ba eh eh mun نعم eh. eh eh Eh akwai hakan to amma ka san wasu in aka ce sai da ce da Allah to mutum dan uwan shi ba zai je banki ba zaka ya ce dan uwan shi ne ba ya sa ya ce ba zai ba kaza kaza kaza daga nan ne ko ba zai biyo ba <laughs> zai ce ka zai ce da bakin cikin mutuwar dan uwansa ko ko <laughs> Allah dai samu dace na'am eh Eh. eh ana siyarwa na sani ana tsaface tsaface da shi eh ai shi sa na ce komai sai kun yi taka tantan. Eh. Eh. eh duk suna yi to wato wani abun Allah in aka gaya maka yana faruwa ba za ka yadda ba sai in ka gani da ka, an gane saboda haka abin da taka tsantsan saboda yau mutane galiban abin da ke damunsu shine duniya duniya kawai ya za a yi dai kawai ya mallaki duniya ya za a yi kuɗi ya za a yi mallaki kaza ya za a yi samu ƙarfi a hannunsa ya ka ga ko mene ne aka ce mutum ya yi zai iya yi saboda dai kawai ya samu wannan kuma rayuwar guda nawa take duk kuɗinka sai ka ga ya za a jarabce ka abincin ma ya gagari ci duk mulkinka sai a jararce ka bacci ma ya gagare ka yadda ka ga shafi haka kake ganin dare baya bacci duk waɗannan musibu ne na duniya saboda haka mutum ya taka tsantsan a wannan babin kada ka bari irin mayagu masu irin waɗannan abubuwan su faɗa su halaka ka su yi amfani da ɗan uwanka kuma a cutar da wani shi yasa ake taka tsantsan a wannan babu Allah ka shiryar da mu abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana wanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la insha Allah gobe za mu dawo da karatun mu na riyadus salihin za mu ci gaba daga inda muka kwana abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin fiddausul a'ala shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addinin mu da rayuwar mu ya Allah muna muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba ka ba wa'annan fitintunin da muke fuskanta a arewa ya Allah muna roƙonka zunuban mu ne ya jawo mana ya Allah mun tuba ka yaye mana wa'anda suke mana makirci wajen kashe ƴan uwanmu musulmi ba su san hawa ba su san sauka ba ya Allah duk inda suke kai mana maganin su ya Allah ka sauka musu da cutar lamisasa ya Allah ka sanya musu kunci a zukatansu a rayuwarsu a gidajensu a duk inda suke ya Allah mu kuma ka muna roƙonka ka kare mu daga dukkan sharrinsu kamar yadda ka kare Makka da Madina duk wanda ke nufin mu da alkhairi da wannan ƙasa da wannan yanki namu na arewa ya Allah muna roƙonka ka ba shi ikon sadar da wannan alkhairi zuwa gare mu ka sa muna daga cikin waɗanda za su amfana da wannan alkhairi ya Allah muna roƙonka kowa a cikin mana yana da wata damuwa da ke damunsa ya Allah ka warware masa akwai kuma abin da yake nema na alkhairi ka sada shi da alkhairin duniya da lahira muna roƙonka ya Allah wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya yi ko fiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi dausul a'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa